a halin yanzu dai babu maganar da take ya mutsa hazo kamar wannan magana ta sauke sunusu lamido da kan kujerar sarauta wanda gwamnan kano abdullahi umar ganduje ya aiwatar to mun ɗauko muku bidiyon wata magana da ɗaya daga cikin 'ya'yan sarki sun ta faɗa wadda ake kira da suna sarauniya shahida Kafin ku ga wannan kalami na sarauniya shahida, bari mu fara nuna muku wani bidiyo da muka samu daga shafin BBC Hausa na Instagram, inda jirgi mai saukar ungulu ya zo ɗauki Sunusi Lamido daga ƙauyen da ya kwana a cikin jihar Nasarawa zuwa wani gari da ba ayyana ba tukunna. Thank you. To ita dai sarauniya shahida ta yi wannan kalamai nata ne cikin harshen turanci sai dai zama fassara muku izuwa harshen hausa bar ku ji abin da shahidan ta ce. A gaskiya ina tunanin yanzu komai ya zama hanyoyin tura sako ta hanyar nuna isa da iko. Babana ba mai son faɗa ba ne, sai dai yana faɗa akan ci gaba, 'yanci, gaskiya da kuma daidaito. To ina so mutane su sani, babana ba zai taɓa yin shiru akan ɓatanci da tozarci ba. Ya taɓa rasa aikinsa sau ɗaya a lokacin da aka dakatar da shi daga bankin tarayyar Najeriya. Akwai wata magana da yake yawan faɗa cewa zai iya dakatar da mutum amma ba zai iya dakatar da gaskiya ba. So one of his favorite quotes is from the Meditations of Marcus Aurelius. Whenever confronted with a choice between what is right A duk lokacin da abubuwa biyu suka zo gabansa da wanda ya fi daidai da wanda ya fi shahara, a kowane lokaci yana zaɓar aikata abin da ya fi zama daidai. Yana gaya mana cewa shi bai dami ya zama mafi shahara a cikin sarakuna ba, matuƙar dai zai tsaya akan gaskiya. Allah ne kaɗai yake bada mulki, kuma shi ke karɓa a duk lokacin da ya so. Idan Allah ya ce lokacin barin mulkin ka yayi, to fa lokacin yayi. kuma kafin nan babu wanda ya isa wani abu a kai. Na san babana zai so ya kasance sarki har ƙarshen rayuwarsa, kuma ma wannan shine babban burinsa a rayuwa. To amma na san babu yadda za a hakan ta faru. I he will not at remember my first the African Leadership Academy, he got an um, And to me, that was it's doing the right thing no matter the consequences. So I know that if my father has to choose between the throne and his conscience, he will to give up the throne. Ya riga ya gaji kakanninsa na zama sarki, kuma shi ne wanda ya zama gwamna a bankin tarayyar Najeriya. As an emir, he has not changed and will be the same person even as an uh, ex-emir if it comes to that. na san babana ba zai taɓa yin shiru akan abin da shafi rashin gaskiya ba kuma mu a matsayinmu na iyalansa muna tare da shi ko da ba filin daga yake wannan mu ne kuma tabbas za mu ci yaƙin ba mu ne iya mu kaɗai iyalansa ba yaƙi ne na kowa da kowa Allah sarki to Allah da ya kyauta amin ku danna subscribe a tashar kundin shahara mun gode ka yanta ni dan ke kika yanta tashar kundin